This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Ana iya ma sauraron wannan tasha ta yanar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. mutumin da bai san gwamnati ba yanzu ka je ka ɗauko Eh, masu ba da shawara eh, a ƙarƙashin gwamnatin ka ɗari da goma sha biyu kwamishinoni guda ashirin da wani kuɗi ne za ka biya su kan ka lura taraba state state ne wanda babu wasu industry kowa ya sa sa kan gwamnati jigajigan jam'iyyar hamayya da gwamnati a jihar taraba kuka ji muna da rahoto bayan labaran duniya a niger kuma an kaddamar da wani littafi da nufin hana aiwatar da hukuncin kisa a kasar salihu garba na tafi da shirin da rashin ta yi sannan mu ba ku dama ku masu sauraro ku bayyana ra'ayoyinku da ku bari akwatin sakonni ga labaran duniya yanzu assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Wasu 'yan mata guda biyu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai tagwayen harin kunar bakin wake na bom suka kashe akalla mutane tara da raunana mutane 29 a arewacin kasar Kamaru. Hukumomi sun faɗa a jiya Lahadi cewa an kai hare-haren a ƙauyen Kamfaleri kusa da garin Mora. Tashin bom na farko da aka tada kusa da wata kasuwa ya fi jikkata mutane. Jami'ai sun bayyana cewa yawancin waɗanda suka ji raunin sun ji munanan rauni. A ranar Asabar ma 'yan kungiyar Boko Haram sun kai hare-hare a ƙasar Chadi suka kashe kusan mutane arba'in. Hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suke kaiwa zuwa yanzu sun kashe kimamin mutane dubu ashirin da sa kimamin mutane miliyan biyu rasa matsugunansu a ƙasashen Najeriya da Kamaru da Chadi da kuma jamhuriyar Nijar. jiya lahadi ƙasar rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan tawayen siriya da nufin taimakawa gwamnatin bashar al-assad sake kwace yankuna da ta rasa rasha ta ce hare-hare da ta kai sun afka sansanoni guda 63 da suka lalata 53 daga cikin wannan adadi yawancin hare-hare a jiya lahadin ta kai ne a yankin da ake kira talsik na lardin idlib da ke hannun 'yan tawayen siriya rasha ta bayyana wuraren da ta kai wa harin a zaman yankuna da suke hannun 'yan tawayen isis to amma kuma yawancin wurare da ta faɗi ba 'yan ƙungiyar ta isis ba ne suke mamaye da su amma wani ɓangare ne na 'yan tawayen sirin da suke fafatawa da gwamnatin ƙasar a ta hira da wani gidan talabijin na rasha yi da shi shugaba vladimir putin ya kare shishigin da rashin ta yi a siriya yana mai faɗin cewa ta ɗauki matakin ne domin daidaita al'amura a ƙasar da kuma samar da kafar yi da wajewa a siyasance to amma kuma shugaba barack obama na amurka ya ce hare-haren da rasha take kaiwa a siriya ba komai ne illa yaudara shugaban na amurka ya yi wannan furcin ne a wata hira da shirin gidan talabijin na cbs da ke nan amurka da ake cewa 60 minutes da aka yi da shi jiya lahadi to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaba alexandra lukashenko na ƙasar belarus ya lashe zaben da aka yi a ƙasar da gagarumar nasara shugaban ya lashe zaben da aka je lahadi na wani wa'adin mulki a karo wato karo na biyar a zaben da yawancin masu hamayya suka kaurace hukumar zaben kasar ta ba da rahoton cewa shugaba lukashenko ya samu kashi 83.5 na ƙuri'un da aka kada wakilan kungiyar haɗin kai da matakan tsaron turai da ake cewa osce a takaice sun nazarci zaben yau litinin ɗinnan idan allah ya yarda Ƙungiyar ta OSCE za ta gabatar da rahoton ta ga ƙungiyar ƙasashen Turai. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci majiyoyin diflomasiyya na faɗin cewa a shirye ƙungiyar EU take ta ɗage takunkumin da ta azawa a ƙasar, aƙalla na wucin gadi. Yawancin 'yan takarar shugaban masu hamayya an kama su bayan zaben da aka yi a shekara ta 2010 yayin da 'yan sanda suka kama dubban masu hamayya. sai da tsohon ɗan takara Nikolai Stakevich ya shafa kusan shekaru biyu a gidan yari kafin haka kwatsam shugaba Lukashenko ya ba da umarnin sakinsa a watan Agusta tare da wasu fursunonin siyasa guda biyar. Ana zaton ya sako 'yan siyasar saboda kila ƙasashen yammacin duniya su ɗage takunkumansu da suka azawa a ƙasar a saboda yadda gwamnatinsa take musgunawa masu hamayya. an sake zubar da jini jiya lahadi a kasar isra'ila inda aka yi makonni biyu ana yin tarzoma tsakanin falasinawa da isra'ila ba tare da kowane bangare yana ta yin samun zaman lafiya ba wani harin da isra'ila ta kai da jirgin saman yaƙi a gaza domin mai da martani ga harin roka da falasinawa suka kai ya kashe wata mace mai juna biyu da yarta ya yar karama jami'an kiwon lafiya sun ce matar da yarta sun mutu ne lokacin da ginin da suke ciki ya rushe mutane da dama ne suka ji rauni daga bisaniya jiya lahadi harbe-harben da isra'ilin ta yi ya kashe wani yaro ba falastini dan shekara goma sha uku da haihuwa a lokacin da aka yi aran gama a wajen wani bincike kusa da birnin ramala na gabar yammacin kogin jordan sojojin isra'ila sun ce masu zanga-zanga sun kai musu hare-hare da duwatsu da kuma kwalaben da aka dura wa kananzu da aka makala kyalle da a bakinsu kuma aka cinna wuta falastinawa sun ji rauni a lokacin da aka yi mummunar zanga-zangar labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka albarkacin shagulgulan shekara-shekara na masu adawa da hukuncin kisa da aka yi ranar goma ga watan goma ƙungiyoyi da suke yaƙi da dokar kisa sun ƙaddamar da wani littafi da za a yi amfani da shi wajen wayar da kan masu mulki game da rashin cancanta zata da hukuncin kisa a ƙasar Nijar. ga wakilin sashen hausa daga yankin suleiman muni barma da ci gaban wannan rahoto Alhaji Mustapha Kadi Ummani na kungiyar Kodayo ya bayyana cewa sun kiyaye duk wani abin da zai kawo sabani ga tsarin zamantakewar al'umma wajen hada wannan littafi. Littafi wanda muka rubuta mun yi zancen dokoki na kisa da kasashen waje da nan kasanmu sai muka dibi wato bangaren addini miyacce da addini namu na musulunci da na kirista. Shin wai in an dibi ma baya al'adu mi suka kumsa a wannan huska yana in aka dibi kawo shari'a tamu mi ta kumsa mitacce mine ne ya kamata a yi in aka dibi kawa hakin na adam me ya kumsa a wannan bangaren to wannan sai muka ga duk wanda ya samu ya karanta wannan littafi za ya gane abubuwa da dama Mustapha Kadi ya kara da cewa kundin tsarin mulkin Nijar ya haramta raba dan adam da rayuwarsa saboda haka ya yi kira ga hukumomin jamhuriyar Nijar. Kundin tsarin mulkin kasa ya ce kwata-kwata ka a da rayuwar dan adam. Idan kuka dibi eh, kawa tarihin duniya, ai masu hukunci irin wannan doka su ne take shafa kenan su tausaya ma kansu wannan na farko na bi tun da duniya ta sama wata hanya gaba hanya ta eh, kare hakkin dan adam kuma nan jamhuriyar Niger mun ce mun amince ma demokrasi mun ce muna kamna a kare hakkin dan adam ya kamata eh, mu kowa ya komo bisa gaskiya a cewar waɗanda suka hada wannan littafi kafafen yaɗa labarai na da babbar rawar da za su taka wajen soke dokar hukuncin kisa a Nijar saboda haka aka ɗora wa 'yan jarida nauyin wallafawa domin jama'a ta fahimci illa illar sassar da hukuncin kisa a ƙasar da ta rungumi salon mulkin demokuraɗiyya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. daga jihar Taraba kuma Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da cewa takaddama ta kunno kai a jihar dangane da matakin naɗa hadimai 112 da gwamna Daris Isiyaku ya yi ba ga kwamishinoni 20 da ya miƙa ba majalisa sunayensu domin tantancewa. Tuni ma wannan sabbin naɗe-naɗen ya raba kawunan 'yan jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar inda wasu ke zargin ana nuna musu wariya. kamar yadda wannan jigon jam'iyyar ke kokawa. da ne na PDP da wani ciyama ne na pensioniya na Taraba suke da lokacin gaban Birane. Wa kenan? Sunana Alhaji Kabiru Zakari na. Mu muna gani kama a gefe mu mu gaskiya ba a ba. Saboda gwamnati kuma gwamnati kuma na kowa da kai duk lokacin da mulki ya zo ya kamata kowa ya amfani shi tun da daren da aka yi da advisor da special wire duk da aka yi ba za ka samu hausa fulani daga ciki ba musamman ma lau ba da ki ko ɗaya ba garin dogo ba da ki ko ɗaya ba lau bi ba da ki ko ɗaya ba abari ba da ki ko ɗaya ba. ku ba muku adalci eh, amma ku ne fa NPDP. mu da NPDP to musamman ne ke faruwa ba mu tun 1999 muke PDP har yau kuma mu bar PDP nan ba amma kuma ga irin abin da muke fuskanta mu. kamar 'yan jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar bisa ga dukkan alamu da wannan naɗi na mukamai da gwamnati Darius ya yi bai baiwa wasu 'yan jam'iyyun adawa daɗi ba alhaji hassan jika ado da ke zama shugaban jam'iyyar apc a jihar taraba ya ce ma abun kunya ne irin abubuwan da ke faruwa a jihar a yanzu mutumin da bai san gwamnati ba yanzu ka je ka ɗauko eh, masu ba da shawara eh, a ƙarƙashin gwamnatin ka ɗari da goma sha biyu kwamishinoni guda ashirin da wani kuɗi ne za ka biya su kai da baka iya yin aikata eh, wani aiki na a zo a gani tsawon wata biyar yanzu kana fama ba kai komai ba kuma ba mu san wani bashi kake biya ba ga ma'aikatan da suka bari aiki ba a biyan su ga kadana eh, hukumomi sai wani wata ya ƙara sannan a biya su alhali kuma ana samun kuɗi daga gwamnatin tarayya sannan kuma ga eh, eh, mu ba a biyan su akan kari sannan a je a ɗauko wa'annan mutane yanzu a ce za a biya su nawa za a ba su ko kuma kyauta ne za su yi aiki idan kyauta ne mu ma sai mu shiga ciki saboda tun da mu muna aikin kyauta sannan kuma me nufin su To sai dai kuma a martanin da mai da gwamnan jihar Taraban Aktidare Disan Isaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce ba haka ma zancen yake ba. Idan ka lura Taraba State, State ne wanda babu wasu industries kowa ya sa hankalinsa kan gwamnati. To ba abin da za ka yi dole ne ka kawo mutane domin su ba su samu alfarman gwamnati shi ne kawai. To gashi kun kuna eh, tankaɗe da rariya na ma'aikata sannan kuma kun ƙaro masu ba da shawara da yawa haka. A to ai ma'aikatan tankaɗe da rariyan shi ne ana dubawa ka shiga ka shiga aikin nan ta hanya da ya kamata ne ko ka shiga bayan fage. shi ne ya yi ai ba abin da ya hada magana. To eh, akwai wasu PDP da suna ganin kan cewa an fifita wasu akan wasu misali sun ba da misali akwai wasu mazaɓu da ba a ɗauki ko daga daga su ba amma an ɗauko daga wasu eh, me kuka bi kun bi yawan ƙuri'u ne koko. a to ai dama dole idan an yi an yi irin wannan abu dole za ka ga akwai wuraren da za a samu korafai korafai to wannan kuma siyasa ba za a rasa ba duk dai abin da ake yi duk wanda kaga an yi wani kuskure a wani wuri sai ya yi hakuri kuma ya kawo yadda za a yi a yi kera. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Za mu kawo muku shirin da rashin tayi kamun nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan kiɗan kalangu na Malam Bello. makaɗa man za ka mun ka tura ta duk mu makaɗa ka ya ta an haɗa su kama kowata karuwai na zuwa taɓi motar ta kai zaman kwalta da ta kolo ba a ɗauka mu tokarin tsakiɗi haramun ne tokace roƙo haramun ne na yadda kiɗi haramun ne ba ni ka halatta ga ba. bani abin tsoro taru don can ta ka kowata an sa da wani don hauka amma da wani don hauka To a sha kiɗa a koma bakin aiki karfe uku da minti goma sha hudu da yan kai sashin hausa na murya Amurka uke saro ga Saliu Garba da shirinmu na gaba. da ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin da ke taɓo batun kasuwanci da tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To sabuwar gwamnatin shugaba Buhari ta ce za ta fito da wani tsarin kasafin kuɗi da ya sha bamban da irin tsarin da ƙasar take amfani da shi tun da ta samu 'yancin kai. Sabon shirin shi ne zero-based budget a turance. Shin menene ma'anar wannan sabon shirin? Menene bambancinsa da na da? Ta yaya zai taimaki tattalin arziki? Menene ma manufar wannan sabon tsarin? Domin samun ansa duk waɗannan tambayoyin da ma wasu, filin ya gayyato masani da zai mana fashin baki. Bayan bakon namu ya gabatar da kansa, na fara masa tambaya kamar haka. To, sunana Sama'ila Ibrahim Rimaye, ni akanta ne a fannin karatuna da kuma aiki. To, a wannan sabuwar gwamnati da aka yi a Najeriya, ta ce za ta yi amfani da abin da ake faɗa a turance zero base budget no. ina son ka yi wa mutane bayani dalla-dalla wane ne ake nufi da zero base budget me ma'anarta a hausance Doma da Salihu Garba. Wato, zero based budget. Eh. Wani budget ne ko kasafin kuɗi na tarayyar najeriya wanda shi ya sha bamban da sauran kasafin kuɗi da ake yi kasan yadda ake kasafin kuɗi eh wato activity budget kenan na da activity budget eh. haka akan kira shi activity budget eh za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a kashe kaza kan kaza za a kashe kaza kan wannan za a kashe kaza wannan muka sani aka sani yawa shi aka sani cewa za a yi kaza ga kuɗin za a yi kaza ga kuɗi kuma yawanci akan kwatanta shi da abin da ya faru a shekarun baya eh yawa za a ce misali akan uh, hanyoyi a ce shekarar da ta wuce an kashe biliyan ɗari misali wannan shekarar sai a ce to tunda bara an kashe biliyan ɗari a wannan shekarar bara a sa biliyan ɗari da ashirin mm. kawai sai a ce to shi kenan shi ne bajet na wannan shekara shi ne kashafin kuɗi na wannan shekara eh, shi ne activity budget shi ake kira activity budget amma shi zero based budget mm-hmm. ba haka ake yin shi ba ya ake yi ana so ka ba da bayani dalla-dalla akan duk abin da ka ce zai shiga cikin kasafin kuɗi to sai ka ba da cikakken eh, bayani gafashen bayani da bayani cewa wannan ga abin da za a kashe wannan ga abin da za a kashe ga kuma abubuwan da za a yi a tabbatar da cewa ayyukan nan an tabbatar da su ba wai wancan activity budget din bane da kawai za a ce za a yi kaza za a yi kaza shikenan a bashi haka to ai ne ban ga bambanci ba a ban ga bambanci ba tsakanin wannan zero based budget din da shi activity budget din kamar bayan da kai yanzu a'a abin da yasa nake ce ma akwai bambanci ka eh, san eh. shi zero based budget za a dauka cewa ma bara shekarar da ta wuce ba a yi komai ba activity mm-hmm. budget wanda aka saba yi za a ce to bara an kashe biliyan ɗari wannan shi sai a zauna a ce to kawai bari abin da za mu shi ne bari mu dan kara ko a rage kana gane a yi activity eh, budget kenan activity budget bari a kara ko a rage amma wannan zero base budget eh. sai ka zo ka ba da gamsashen bayani akan abin da ka ce za ka yi kuma kai bayanin dalla-dalla cewa ga abubuwan da ya kamata a yi domin a tabbata an cimma manufar ah, kasafin kuɗi to na fata kana a ina bin ka yawwa to ba irin wanda aka saba din bane so ake ka ba da cikakken bayanin akan abubuwan da kake a yi sannan ka ba da dalilin da ya sa kake son abin nan a yi wannan abin a sa shi a cikin kasafin kuɗi. To a ita wata tsohuwar bajet ɗin ma ana haka nan? A'a, can na ba da nake ma bayani. Eh. Bambancin su shine ba za a bi abubuwan da aka saba yi ba matunan eh. da nake ma bayani na zero based budget amma wancan akan bi tsarin dama abubuwan da aka saba yi eh. wannan ba ture su ake a ce a bari a koma abu komi sabo idan ka ce za ka yi hanyoyi mm-hmm. za ka ba da bayanin ga yadda ya kamata a yi hanyoyin mm-hmm. kuma ga hanyoyin da ya kamata a yi kuma kai za a ɗauka a rike a matsayin wanda idan ma a ce hanyoyin ba a tabbatar da su ba ba su yi ba ba a eh, yi ba za a tambaye ka bayanin ya yi ba a yi ba ya yi hanyoyin nan ba a yi su yadda aka zayyana za a yi su a cikin budget ba yawwa to ina da bambancin kenan ta san eh, a cikin activity budget ba mm. a ba da muhimmanci ga mutum ya zo abin da ake kira defense ba eh wannan sai ka zo ka kare kanka wannan sai ka zo ka kare kanka duk abin da ka ce ma sai ka zo ka kare kanka to to daga karshe lokaci za a kira ka ka zo ka kare kanka to da a karshen shekara ko kuma idan ana ana ana ana koma a duba bayan rabin shekara kamar ayin wata shida cikin shekara daya mm. a duba ce me ya faru mm. cikin watanni shida da suka wuce za a kira eh. mutum ya zo ya gabatar da kansa yadda ya kashe kudin da aka abubuwan da ya ce zai yi inda ya kai tabbas ai wannan yawwa wannan shine wani babban bambanci tsakanin wancan kamar nake gaya maka shi a cikin zero based budget eh. ana tabbatar cewa an aiwatar da abin da aka ce za a yi kuma za a kira ka kai bayani daga lokaci zuwa lokaci mm-hmm. ba kamar da aka saba yi ba ne ah, babban manufar zero based budget shine domin a tabbatar cewa ba a samu kurakurai da ake samu a shekarun baya ba a ce za a yi kasafin kuɗi na kaza shekara ta ƙare ma ba a yi ba za a yi abu kaza shekara ta ƙare ba a yi ba sai ga ƙarshen shekara za a ce ai cikin baje kila an yi abin da aka aiwatar kila bai wuce kashe hamsin ko sattin ba eh to ya za a yi da wannan a zero base budget ba haka ake ba to ya za a yi domin idan eh kamar da muke ma bayani ɗazu shine za a yi rika kiran mutane daga lokaci zuwa lokaci domin su bayanin dalilai da suka sa ba aiwatar da budget yadda aka zayyana shi za a yi shi ba kaga eh, wannan gwamnati da muke da ita ya nuna cewa tana da niyya eh, mm-hmm. tana da babban niyya na cewa an samu ci gaba a cikin tattalin arzikin ƙasarmu. mu ba za a samu irin wadancan abubuwan da nema bayani a baya ba a ce za a yi abu kaza ba a yi ba a ta yin gaba a yi baya a cikin al'amuran tattalin arzikin ƙasa ko kuma ci gaba a wannan gwamnatin a yadda ni na fahimta na fahimce ta eh, abin da suka sa gaba shi ne a tabbata aiwatar da shi a samu tattalin ci gaban arzikin ƙasa. ito yaya wannan zai taimake a kasuwanci da masu aikin kwangila da masu gine-gine ya zero budget alaƙa su ya za su yi cuɗanya eto eh wato kamar da na gaya maka baya abubuwa ba za su tafi yadda ake yi a baya ba domin yanzu 'yan kasuwa dole su tabbatar cewa suna su yadda ya kamata eh. masu kwangila mm-hmm. ya kamata su zamanto masu gaskiya domin ba za a irin wancan da za a ce an yi kwangila ba ta yi nasara ba wata shekara da shekaru ana nan ana kwangila ba gaba ba baya eh. idan aka ce za a yi kwangila abu kaza aka baka to za ka tabbata kayi aikin nan to jama'a saboda karancin lokaci nan za mu tsaya sai makon gobe mu ci gaba a madadin bakonmu sama'ila ibrahim rimaye da julie gresham wadda ta shirya mana sauti nisa salo garba ke cewa ku huta lafiya da kasancewa cikin ƙoshin lafiya daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington gundumar columbia ta gaida malamai ana tare da sashen hausa da murar amurka daga nan birnin washington dc ga filin ra'ayi daga bakin mai shi assalamu alaikum sashen hausa na murar amurka suna na zaido bala kofa sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa ina kira ga kwamishinan 'yan sanda na jihar sokoto da mataimakin sufeto general mai kula da jihohin kebbi sokoto zamfara da cewa ya kamata a ce kun gaggauta yin bincike akan 'yan sandanku da sun kai ma wani matashi kisan gilla a jihar sokoto saboda gaskiya jami'an jihar sokoto na 'yan sanda da 'yan civil defense suna cin zarafin matasa suna sanadiyar rasa rayukansu kwanaki 'yan civil defense sun yi sanadiyar mutuwa wani matashi a jihar sokoto yanzu 'yan sanda sun koma sanadiyar mutuwa wani matashi a jihar sokoto don haka ya kamata a ce kun gaggauta yin bincike kuma kun tsaya kun saurari voice of america kamar yadda mataimakin secretary general sai 'yan sanda tambari ya zo ya yi hayyadda wani rikici a jihar katsina da haka hukumomin 'yan sanda a jihar sokoto alhaki ya rage naku da wata allah ubangiji ya ƙara tona asirin duk waɗanda adda hannu wajen yaman matasa kisan gilla fata alheri gare ku sashen hausa na muryar america sunana mudassir muhammad tafawa mulewa yau litinin ina son ba da ra'ayi na kan yan majalisar mu na dattawan najeriya su yi kokari don allah su bi abin da yake doka a game da batun tantance ministoci da za soma a gobe talata in allah ya kai mu domin saboda mun so jin labarin cewa wai suna so su kawo wani doka wanda kuma bai cikin tsarin kundin mulkin najeriya akan cewa wai shi ministan da aka kawo a kowace jihar sai sanatocin da suke wannan jihar kamar guda biyu sun amince kafin a ce an ya wuce wannan skirimin din to gaskiya wannan bai kan doka kwata-kwata ba mu amince da shi ba su yi kokari su kawo mana abin da zai kawo mana zaman lafiya wanda yake kan doka ba wai abin da zai kawo rudani da hayaniya a kasa ba da fatan wannan kiran ta kai ga kunnan su na gode mai magana mu muhammad tamamula Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da farko sana Aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta bali ja ta raba tarayyar Najeriya. Dangane da samun ci gaba da yawan kashe-kashen ba bamai da ake lakabawa da ɗan boko haramu wanda suke sa yaran 'yan mata suke yi hakika wannan al'amari daban ta kai ganin cewa yaran 'yan matan na 'ya'yan wasu ne kuma ake amfani da su hakika wannan zalunci ne babba ya kamata waɗanda suke sa yara su yi wannan aiki su karatun tana so cewa wannan al'amari masifa ce wanda zai iya kuma koma kansu da fatan idan masu shiriwa ne allah ya shirye su idan kuma masu shiriwa ba allah ya wargaza lamarin su ya ba wa hukumar najeriya ko in ce jami'an tsaro dama su samu daman kawo karshen su a fadin nahiyar mu ta afirka sake ya na gode mai magana a daidai shayi na garin garbace da kalmar kuma ta bali ja taraba tare da najeriya biyu a mai jima. to madalla masu haro ga labarai a takaice kafin mu sallama. wasu 'yan mata guda biyu da ake kyautata zata 'yan kungiyar boko haram ne sun kai tagwayen harin kunar bakin wake na bam suka kashe akalla mutane tara da raunana mutane ashirin da tara a arewacin kasar kamaru a ranar asabar mayan kungiyar ta boko haram sun kai hare-hare a kasar chadi suka kashe kusan mutane arba'in. jiya lahadi kasar rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan tawayen Siriya, da nufin taimakawa gwamnatin bashar al-assad sake kwace yankin da ta yi asararsa rasha ta ce hare-haren da ta kai sun afkawa sansanoni guda 63 suka lalata 53 daga cikin wannan adadin to amma shugaba obama ya ce hararen da rasha ke kaiwa a syria ba komi ba ne illa yaudara shugaba alexander lukashenko na kasar belarus ya lashe zaben da aka yi a kasar da gagarumin nasara shugaban ya lashe zaɓe a karo na biyar To madalla da haka Allah ka mu karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin ilimi garkuwar dan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin mai Ali da Julie Lazar Gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Charles Hall da ya riga mata a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.